Time Show sur VOA Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Aisha Ma'az da sauran abokan aiki. Muka sake dawa a cikin shirinmu na daren yau Asabar bakwai ga watan Disamba shekarar dubu biyu da da ashirin 2024. Shirin na yanzu zai dora ne da ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman dangane da zaben kasar Ghana da aka gudanar a yau Asabar. Tare da abokin aiki mu Baba kuma Makeri da sauran wakilanmu. To amma da farko ga Aisha da cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi wa Donald Trump tarbar ban girma tamkar kamar wadda ake yi wa shugaban kasa a Paris. Sannan za su yi wata ganawar gaggawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a ranar da ke gauraye da abun tarihi da ya mai da hankali akan matsalolin da suka addabi duniya. ziyarar zababben shugaban na faransa ya shafi wani sashe na bikin sake bude majami'ar notre dame da aka gayyaci kasashen duniya shekaru biyar bayan da ginin majami'ar ya kone a wata mummunar gobara macron da sauran shugabannin kasashen turai suna kokarin samun amincewar trump da kuma kokarin samun goyon bayan shi da ci gaba da tallafawa ukraine a yunkurin kare kanta daga mamayar rasha an samu fashewar wani abu da gobara a wata unguwar a ah, birnin hague inda wata mata ta mutu sannan wasu mutane suka yi rauni kana ya lalata wasu gidaje inda mutane ke zama da dama a cewar hukumomi ba a tantance abin da ya sabbaba wannan bala'in ba hukumomin ma'aikatan gaggawa sun ce an ceto mutum hudu da ransu daga cikin baraguzan gidajen sannan an karisa da su asibiti magajin garin ya ce yanzu ma'aikatan ceto sun daina neman masu rai sun sai dai neman gawarwaki sai dai bai iya tabbatar da alkaliman mutanen da aka kasa sanin inda suke ba ya zuwa yanzu mazauna unguwar da ke arewa maso gabashin mariahu a hague sun ce sun ji wata kara mai karfin gaske da kururuwar mutane kafin wayewar gari hukumomin kasar sun aike tawagar ma'aikatan aikin kwana na musamman domin ceto mutanen da lamarin ya ritsa da su zababben shugaban amurka donald trump ya faɗa yau asabar cewa bai kamata amurka ta ci gaba da sa bakinta a rikicin syria ba inda 'yan tawaye suke yi wa gwamnatin bashar assad barazana syria tana cikin rudani amma ba ta kawance da mu sannan bai kamata a ce amurka tana tsoma bakinta a cikin al'amarinta ba wannan rikicin bai shafe mu ba abinda trump ya wallafa kenan a shafinsa na sada zumunta na manhajar truth social trump ya ce kasancewar rasha tana kawance da assad yana nufin cewa yana da alaka da yakinta da ukraine wanda bisa dukkan alamu ba za ta iya hana shigewa ta Syria ba kasar da suke kare ta tsawon shekaru jami'an lafiya sun ce wani farmakin isra'ila ya kashe akalla falasdinawa ashirin yau asabar yayin da qatar ta bayyana kwarin gwiwa akan sabon kokarin da ake yi na ganin an cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas sojojin isra'ila ba su ce uffan nan take ba a game da harin na rafa da ke birnin gaza akalla fararen hula takwas sun mutu bisa bayanan mazauna da ma'aikatan lafiya ba a tabbatar ko sauran mutanen da aka kashe mayaka ba ne sannan reuters ta gaza tantance alkaluman da ta yi yunkurin samo bayanai da kanta firan ministan qatar kuma ministan harkokin wajen kasar sheikh muhammad bin abdulrahman alfani ya ce qatar tana ta fara tattaunawa da zababben shugaba trump akan gaza bayan lura da alamun fara wani sabon yunkurin tattaunawar tsagaita wuta bayan zaben amurka volodymyr zelensky ya faɗa yau asabar cewa ƙasar denmark ta aike ta aike wa ukraine jerin jirage samfurin f-16 karo na biyu yayin da ya kai ziyara faransa domin ganawa da manyan 'yan siyasa da manyan masu faɗa aji a wani saƙon da ya kwallafa ta telegram zelensky ya yaba wa denmark sannan ya yi korafi akan rashin cika alkawari daga sauran ƙasashen ƙungiyar ƙawancen. tuni jiragen farko da kasar denmark ta tallafa mana da su suka fara kakkaɓo makaman nukiliyan rasha ceto mutanenmu da gine-ginenmu sanarwar na zuwa ne wuni daya bayan da yankin zaporizhia na kasar ta ukraine yake jimaman mutuwar wasu mutane goma da suka mutu a wani harin rasha jiya juma'a wasu mutane 24 kuma cikinsu har da yara biyu sun jikata yayin da wani mizail ya afka a wani gidan sai da mai a cewar gwamnan yankin ivan fedorov aisha ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu ba tare da bata lokaci ba zan barku da baba Yakub Makeri da wasu daga cikin wakilanmu a Ghana domin ci gaba da jin yadda al'amura suka kasance dangane da zaben kasar ta Ghana da ya gudana a yau Asabar. Baba gare ka. To na gode malama Hauwa. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na musamman akan babban zaben Ghana na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki wanda muke gabatarwa daga nan birnin accra da misalin karfe biyar na yamma agogon gmt da ghana wato karfe shida agogon najeriya da niger aka rufe rumfudan zaɓe a faɗin ƙasar ghana amma dai doka ta ba da dama ga duk wanda ya samu kansa a cikin layi kafin karfe biyar su ci gaba da kada ƙuri'arsu har sai lokacin da za su kammala ko da kuwa zai shiga cikin dare ne kasar ghana wadda ta hada tsarin mulkin birtaniya da na amurka tana amfani da su tana da majalisar dokoki ɗaya ne wanda ake zaɓen 'yan majalisar dokokin a yau Ghana tana da shugabannin yankuna da na ƙananan hukumomi da shugaban ƙasa mai cikakken iko ke naɗa su a matsayin wani ɓangare na raba madafun iko zuwa ƙananan hukumomin. A shekarar alif ɗari tara da da casa'in biyu ne aka shirya kundin tsarin mulki na ƙasar wanda ake amfani da shi a yanzu, wanda masana ke kira da ai masa gyaran fuska saboda wasu ci gaba da ƙasar ta samu. A cikin wannan shirin za ku ji fashin baki kan tsarin demokaradiyyar Ghana daga Dr. Imran Muhammad, daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan jama'a game da dokokin ƙasa. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin wasu 'yan Ghana mazauna ƙasashen Turai. Bayan haka muna da tattaunawa da Dr. Wanda, wani mai sharhi ne a jamhuriyar Nijar akan zaɓen da Ghana. amma yanzu bari mu fara tuntubar wakilanmu akan halin da ake ciki yanzu da aka kawo karshen ƙada kuri'a da farko ga hawawa abdulkarim a kan layi idan kina jin mu me ake ciki a inda kike gaskiya ne halin da nake ciki ina wato wani roƙon zaɓe da ake kira nema post office yanzu haka ba fara kidaya ba ba amma an buɗe akwatin zaɓen wadda ake fitowa ake jerawa ake jera wato daga eh, shugabannin wanda suka jam'iyyu guda biyu ana jera kowane takarda daidai wato ana tantancewa cire na kowane ɗan takara kurwani da ya samu kafin a kirga yawa ana tantancewa a halin inda nake sayan nan ana tantancewa bayan haka kuma ga jama'a dai an zo an cika kowa na jiran a tantance a kare sannan a fara kidayen kurɗin an samu tarzoma a wasu wurare har an samu asarar rai da kuma rauni to ko shi inda kika zazzaga an samu wani abu irin haka ko ma a cikin yankin akra baki da a gaskiya duk inda na shiga da irin tambayoyi da na yi ma shugabannin wannan rumfunan zaɓen babu wani hayaniya akalla wani ɗaya ma da na tattauna da shi ya tabbatar min da cewa wai shi bai taba ganin irin yadda ake kada kuɗi kamar bana ba duk da yadda ake cewa akwai barazana akwai wani ɗarɗar haka shi bai ga wani abu ba gaskiya saboda ni akalla ni kuma inda na tafi na ga alamar mafi yawancin jama'a ba ba su fito sun kare kurbinsu ba. to mun gode malama hawa yanzu kuma bari mu kada zuwa yankin tsakiyar kasar inda wakilin mu idris Abdullahi bako ke sa ido akan zaben malam idris ina kake yanzu kuma me ake ciki hali yanzu na ya wuce sanya da ke yankin tsakiya kuma yanzu haka an kammala zaɓe gaba daya tun karfe biyar rumfunan zaɓe daban-daban suke sun fara gidaya yanzu haka ana gidaya kuma duk wato wakilan jam'iyyu suna nan suna kallo kuma yawancin mutane da suka zo suka kada ƙuri'a suka koma gida sun dawo yawancinsu sun dawo suna nan suna kallo hmm. ana gudanar da gidaya To bari mu duba mun samu labarin irin tarzoma da suka tashi a wasu wurare ban sani ba ko yankin jihar tsakiya an samu wani eh, tashin hankali a can? Barai kuwa an samu guda akwai akwai wani rumfar zaɓe guda ɗaya da na ina barin gurin sai na samu labari an yi harbi da na je na dawo sai na samu wai an harbi wani a kafa amma kowa na yi kokarin in yi hira da wasu kowa baya so ya yi hira da ni saboda suna zo saboda yanayin tsaro amma daga baya jami'an tsaro kuma 'yan sanda ta fito da takarda kan cewa an gane wanda ya wannan harbi an harbi wani a kafa an gane wanda ya harbi amma ya gudu ya bar motarsa domin haka yanzu haka suna neman sa kuma kamar yadda ita DRO wato jami'ar yada labarai na 'yan sanda ta sanar ta ce lalle za su kama shi wannan wanda ya gudu sun san kowaye kuma an san shi a unguwa. To mun gode Malam Idris. Wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC a wani shiri na musamman kan zaben Ghana da muke gabatarwa daga nan birnin Accra. Yanzu kuma bari mu je birnin Kumasi mu ji halin da ake ciki a yankin Ashanti. To Malam Hanzam ya ke ciki a Kumasi. <laughs> ashanti na kasar ghana kusan ce matsala dai da aka fuskanta shine eh, ba samu Eh, yawan masu kada kuri'a sun isa rumfunan zaɓe sun kada kuri'a ba don saboda na isa wato eh, mazaɓu guda guda uku na farko gundumar asukwarin manfon na biyu gundumar subi aka zalika gundumar manshiya south eh, duka inda na tafi banda asawasi ko kuwa gundumar asukwarin manfon daga subi da aka san akasari masu kada wa jam'iyyar npp kuri'a ne na isa wani rumfar zaɓe mai suka boys na isa wurin na samu zantawa da mai jan akalar tafin da ainihin hukumar zaɓe inda ya nuna mini cewa adadin mutanen da suke fatan da za su fito su kada kuri'a gaba daidai kashi fiye da hamsin kaɗai ne suka samu wanda yake bai kai hamsin da biyar ba bayan wurin daga wurin ko na saya na gane da ido na lokacin an buga karfe hudu da minti goma sha uku wato sauran wasu 'yan mintuna kasa da hamsin a rufe rumfar zaben kenan haka zalika na yi tattaki kuma zuwa yankin ko kuwa mazaɓen nan nan man shi na eh, saya a ainihin rumfar zaɓe mai suna tamale station wanda yake cikin eh, mazaɓa da mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin eh, nuwar jam'iyyar npp wato dr masu kuku prempe yake daga wurin na saya ma aka kirga wato eh, kuru'u da aka kada to na daga cikin kuru'u da aka kada gaba ɗaya dr masu daumiya ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin inuwar jam'iyyar npp ya samu ladan kuru'u 87 haka zalika john dramani mahama ɗan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar ndc shi kuma ya samu ladan kuri'u 65 eh, gaskiya da na samu tattaunawa da wasu eh, daga cikin ejentoti na waɗannan jam'iyyu masu adawa da juna wato ndc da npp za ka ga cewa shi ejent ɗin jam'iyyar npp yana cikin damuwa damuwar shi shine eh, jam'iyyar npp eh, ya kamata a ce mutane su sun fito da yawa amma ba su fito da yawa sun sun kada kuri'a ba ko da ke ya alakanta wannan mm. da eh, wasu wai wasu sun mutu in ji shi ne wanda ba mu tabbatar a hukumance ba to bari mu duba mun samu labari da wasu wurare da aka samu tarzoma ban sani ba ko jihar ko yankin ashanti an samu wani abu kamar haka eh to daga yankin ashanti da eh, ta obuasi eh, wato tsakanin eh, birnin kumasi zuwa obuasi za ka shafe ainihin wato kilomitoci fiye da hamsin amma ba zai kai sittin ba to daga wurin aka samu wani faɗa tsakanin wani ɗan jam'iyyar ndc da wani da yake sanye da tufafin dakarun soja ba mu sani ba soja ne wanda yake eh, an amince da shi a hukumance ko an saka mai tufafi ne amma ba daidai bidiyo ya yadu ma a shafukan sadar da zumunta da muhawara inda aka gano suna faɗa har ma ya kada sojan eh, da wasu jama'a masu kan yunkurin kwace bindiga daga hannun wannan soja ko da wannan yunkuri bai haifar da natija mai kyau ba. To mun gode Malam Hamza. To yanzu kuma bari mu je ga wakiliyarmu Ramatu Garba Baba wanda ta tattara mana ra'ayoyin wasu 'yan gane mazauna nahiyar Turai a wannan rahoton da ta aiko mana a kan zaben da aka gudanar a yau. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa 'yan gana fiye da miliyan hudu ne ke zaune a ƙasashe daban-daban na duniya. Wasu 'yan kasar mazauna Turai dai sun bayyana damuwarsu a game da rashin samun damar kada ƙuri'unsu daga ƙasashen da suke da zama daddarawar da suka ce suna takawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wanda hakan ya sa suka zama 'yan kallo a zaben in ji malam nasiru muhammad wallahi ban je gane ba don ko na je ma ban da vote amma ina monitor whatever is going on kuma da yadda muke gani abin ke go to allah sa a kare zaben ga lafiya domin ko da yake musulmi ne yake yake son ya abin ga amma dabarun shi ya yawa fatin gaskiya sun bar Ghana koma ba. To baya ga rashin samun damar a dama da su a siyasar kasar. Yadda wasu ofisoshin jakadancin kasar ke tafiyar da ayyukansa a kasashen turai. Wani abin damuwa ne musamman matsalar kabilanci da ke son kunno kai a cewar kalifa Mahadi. Kaman kan da nan ga in ka ce gana an bazi, in ka ba su sunan musulmai, kamar na ce sunana Khalifa. yanzu za a ce ma na ka haife ka na dangin ka suka fito na kakannin suka fito wani takarda ke gwadawa su yan ganiyan ne a yayin da da dama ke fatan ganin an yi wa tufkar hanci hankalin 'yan kasar ghana yanzu dai ya karkata kan babban zaben da za a gudanar a wannan asabar din wannan karan ma dai babu batun son rai jam'iyyar da za ta iya cirewa ghana kitse a wuta suke wa fatan alheri a fafatawar da ake yi a tsakanin dr mahamudu bawumiya na jam'iyyar npp da kuma abokin hamayyarsa john dramani mahamma na jam'iyyar ndc musamman kan matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa ji hajiya ramana sharif da ke bibiyar siyasar kasar daga jamus matasa da yawa suna bidan hanyar fita garin saboda ba aiki wadansu sun kare university ya fi shekara biyar amma ba su samu aiki ba yasa da yawa na duban hanyar fita to matasa duka kuma suka bar garin aikin ga garin bai ci gaba saboda matasa suke da ideas su kuma ke da karfi da da su saya su yi aiki gari kuma ya ci gaba Shi kuwa Baba Mensa gani yake siyasar kasar bata sauya zani ba, sai dai fatansa Allah ya zaɓar wa kasar wanda zai iya ciyar da ita gaba. election nan dai hmm, each and every year, every four years is the same story. Wanga government in yazo, new government will come. Amma the same thing, there is no no improvement, nothing. To a yayin da aka zira idanu a ga yadda zaben na ranar Asabar zai kaya yawancin 'yan ghana da ke rayuwa a wajen kasar da sun ce suna cike da fata da jam'iyyar da za ta lashe zaben ta iya aiwatar da kudirin dokar da a gaba za ta ba su damar kada ƙuri'unsu daga duk inda suke a faɗin duniya ramatu garba baba muryar amurka daga birnin Bon na tarayyar jamus a gaida ramatu garba baba da wannan rahoton yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku tattaunawa da daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan al'umma ta ghana dr imran muhammad wanda ya mana fashin baki akan tsarin demokradiyyar ghana to batun mulkin demokratiya da a nan ghana mm, muka duba cikin tarihin mun dandani mulki fanni-fanni daban a mulkin soja ga mulkin mallaka na turawa to da mulkin soja kuma da yawanci shi ya zo a ture constitution dokan kasa a kawo ya sunan shi eh, sojanci to shekara dai 1992 ghana aka dace kamar za yi multi-party democracy wato shekarar 1992 aka koma ta farkin demokradiyya aka ce hmm. to wannan farkin da aka shiga ya zo da wani sabon fanni na farko shine wayanda suka yi bincike sun fahimci kaman abin da ya zamana ya kawo matsaloli constitution na farko ba su iya sun zamnu kan da ake so ba shine kaman na farko kaga kaman ana da bature total separation of powers mm, wato raba madafun iko madafun iko an rarraba su in ka duba wannan shi ne wani matsalan da ya zama na constitution da ya zama na ya karfafa separation of powers aka tunkude sojoji suka zo na biyu in ka duba wannan tsari na separation of powers wannan karfin shi ne in ka duba mulki na america muka koma ta fannin birtaniya muna da bature war fusion of parliament and executive ka duba majalisa daga birtaniya da ministoci na kasa majalisa cikin majalisa ake samun ministoci to wannan kuma mun dandane wannan daga ghana 19 eh, shekara 1969 wannan muka dandane wannan kuma matsalan da ya zo kenan waɗanda suka yi fifiko suka ce wannan constitution bai zamnu ba to da aka zo 1992 shekara 1992 abin da aka dace kai ne kamar abubuwan da ya zama na matsaloli kan eh, wasu eh, constitution wasu mulkin da suka gabata mu yi mu hada kansu in ka fahimci yau constitution 1992 constitution mun ga kaga kaman ya sunan shi ana cire ministoci daga parliament rabin minista an cire shi parliament ga majalisa rabi kuma a fite shi waje in ka duba sannan kuma a kan tsari muna da judiciary mm, tsarin shari'a wurin zabe babban alkali na eh, tsarin shari'a wannan kuma akwai fanni shugaban kasa president zai zabi mai shi amma akwai ya sunan shi mai shi nan ya zo gaban majalisa a tantance shi sannan saboda shi yau da mun dandani mulkin demokratiyyar mun ga bayan shekara talatin kenan akan malaman eh, siyasa suna zantutuka kamar wannan ya zamana wani karfin da ya samu ya zamana wani jigo da jijiya da ya zamana wannan constitution sannan kuma muka fahimci fannin mulkin demokratiya da nan muke da ciki a cikin ghana shi ya kawo wasu hukumomi kuma na kasa kamar mu hukumanmu national commission for civic education hukuma ne da muke waye kan mutane kan dokoki na kasa da ya sunan shi doka na kasa constitution mu da ya zama na kaman da abubuwa kuma shirye-shiryen da aka shirya kan mulkin demokratiya muke waye makan mutane yau dai shi mu ce kamar nan sarurruka da aka sara wannan ka duba batun ncc national commission for civic education hukuma ne na kasa amma ba mu nan karkashin kowane eh, arms of government san da zan kira eh, eh, <laughs> ah, madafun gwamnati mm. muna da independence constitution nan ya ba mu yancin kama mm. ba mu karkashin wasu madafun aka ne sannan ka duba aka nan aka sara electoral commission hukumar zabe sannan aka sara national eh, commission on human rights and administrative justice su ma a nan in ka duba wannan shirye-shiryen da aka yi da aka ba wayannan hukumai yanci su zamna da kansu su yi aikinsu ya yi ya, ya taimaki kasa da alhumman kasa in ka fahimci wasu kasashe da yawa yau in zaka ce za a yi zabe shi kamar al'umma ba fito ma an yi zaben ba amma ka duba nan gana in an ce za a yi zabe na shugaban kasa da zabe na majalisa kana gan al'umman da ke fitowa saboda shi Eh, abin da muke fara da shi ne yau mu ce kamar mulkin demokratiya da ya zamnu a kan ghana a nan kasa na ghana to za ka iya cewa gada ta sabu nasara tun lokacin da ta shigo wannan tsarin demokradiyya wato nasara ta wurin ci gaban kasa da kuma mu'amalarta da sauran kasashe eh, ta wannan fannin demokradiyya sosai kan yau mun dubi kasashe na afirka ghana dai na cikin wasu kasashen da kullum ake muna yabo kankan da mulkin demokratiya ya kawo muna kwanciyar hankali ka duba yau kasashe da yawa yau a ce sun ture yau a ce ya sunan shi eh, yan ta'adda sun kawo hari shi nan ghana ga munan dai da yau duniya ko'ina akwai kunci amma mun dace kaman in kunci na nan ma zaben da muke yi kowane shekara hudu da shi za mu doki au a karfafa gwamnatin da kenan akuwa in an yi sakiya ne a yi sakiya. Dr. Imrana Muhammad kenan daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan al'umma ta Ghana. Za a ji ci gaban wannan tattaunawar a shirye-shiryenmu na gaba. Ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Accra, wanda sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya akan zaben Ghana. yanzu kuma bari mu kawo muku tattaunawa da abokiyar aikinmu hawa sharif ta yi da dr wanda wani mai sharhi ne a jamhuriyar nijar Matthew a yau asabar din nan ne aka gudanar da zaben ƙasar ghana kuma na san a matsayinku na masu bibiyan al'amuran yau da kullun da sharhi akan al'amura da suka hada da siyasa kana biye da wannan zaɓe ya kake ganin yanayin yadda aka fito cikin kwanciyar hankali ko wani akasin haka ya kake ganin al'ummar ghana sun fito a wannan zaɓe To a gaskiya al'ummar Ghana sun nuna suna tare sosai da demokradiyya tunda yanda aka diba aka gani maza da mata yanda suka hutu don su kada ƙuri'unsu sai mu ce lallai sun girmama demokradiyya kuma lallai sun huto za su zaɓi shugaban da suke so ya yi mulkin ƙasar ghana tunda wasu tun ƙarfe uku wasu tun ƙarfe hudu duka suka zo police eh, eh, polling station don su zo runhunan zaɓe don su zo su kada ƙuri'unsu su yi jira musamman su kada ƙuri'unsu inan eh, ƙasar ghana a ƙasar afirka musamman afirka ta yamma ana jinjina mata cewa babbar ƙasa ce wadda ta gina turba demokradiyya kuma muna fatan zaben wannan su yi shi su kare lahiya tunda har yanzu dai babu wani babban kurakurai wanda aka ce an gamu da shi a bisa kan wannan zaɓe eh, lalle an samu wani muskila a wajen wata runhuwar zaɓe to amma shi ma da garaje wannan almuskila aka samu aka yi maganin abin kenan muna bi sau sau da ƙafa muna ganin yanda wannan zaben zai kasance kuma mu ga cikin yanda muka yi bayani da farko mu ga ya ne za kasance wanda zai samu eh, martaba bisa kan wannan zaɓe. Na'am a ƙarshe wani kira za ka yi ga su ɓangarorin duk wanda Allah ya ba nasara da kuma wanda ma bai nasara ba ganin cewa wannan zaman lafiyan da aka samu ya ɗore a ƙasar ta Ghana. Eh gaskiya muna kira da babbar murya musamman ga 'yan takara guda biyu wanda an hira su kuma an hira fafata wasu bisa kan eh, farfaganda da suka yi kuma da bisa kan hudu mutane ma tururu su yi zaɓe cewa Jean Abdurrahmani wanda ya taba zama shugaban ƙasar Ghana kuma da mataimakin shugaba wanda su ne ya ƙare. Musamman muna kira duk wanda Allah ya sa aka zaba a yi imani da hukuncin ubangiji ka a kawo rudani da tarzoma don sabida wataran tarzoma su ne suke sa illa a demokradiyya tunda a yau in aka ce zaɓe dole ne sai an samu wanda ya ce eh, shi ya ci wanda kuma za a ce ba shi ya ci kenan kullum wanda ba shi ya ci sai ya nuna cewa yaya ne aka yi ba shi ya ci amma muna so cewa su yi shi cikin salim alim mm. wanda ya kwaɗi ya zo ya gaida wanda ya samu duka ƙasar su ce gaba ɗaya ƙasar su ce ta gana kuma yin hakanan girmama demokaradiyya ce kuma girmama kansu ne Na'am, to muna godiya kwarai dakta da wannan gudunmawa muna godiya. Dakta wanda kenan mai sharhi a jamhuriyar Nijar a tattaunawarsa da abokiyar aikin Hauwa Sharif da kuma wannan tattaunawa ce muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe za a ji mu da wani sabon shiri inda ake sa ran samun sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki a madadin waɗanda suka taimaka muka kawo wannan shirin baba ya yakubu makeri ne nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin amma bari na sake hannun tako zuwa ga hawa sharif an gaida baba yakubu makeri da sauran abokan aiki masu sauraro kada dai a manta a ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na sadarwar zamani domin samun sahihan labarai akan zaben na ghana da ma sauran labarai daga sassan duniya daban-daban yanzu a madadin baba yakubu makeri da sauran wakilanmu a ghana sai aisha ma'azu da ta karanto labaran duniya da fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan washington dc ku kwana lafiya sai da safen ku.